اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna Allah ta'ala godiya wanda a cikin rikonsa da hausa ya sake haɗa mu a wannan majalisi mai albarka inda muke tunatar da kawunan mu game da abin ya shafi al'amuran addini wanda muke roƙo Allah subhanahu wa da ya taimake mu mu da faɗin daidai da kuma aikata daidai Kuma muna roƙon Allah taimake mu nuna mana gaskiya gaskiya ce kuma ba mu ikon binta muna roƙon Allah taimake mu nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisanta yake sartok ka guda biyu da suka gabata mun dakatar da karatun bulogun maram wanda wani shirin malami ya gabatar da karatu game da abin da ya shafi a ilimin mawari kuma alhamdulillah mala ya kamata da karatu kuma insha Allah amfana Allah ya saka masa da alkhairi saboda za mu ci gaba da karatun bulugul maram kamar yadda muka saba in ba an banta ba muna cikin babul masajid Babu mai magana akan abin da ya shafi masallatai kuma hadisin da muka aje hadisin abi waraira wanda yake cewa lallai umar أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد سيدنا عمر يا بيورن حسان wanda aka fi da su Hassan bin Sabit mawakin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidina Umar ya biyo wurinsa sa sai ya same shi yana rera wake a cikin masallaci sai sayyidina Umar ya harare sa shi kuma Hassan bin ke cewa na kasance yana rera waƙe a cikinsa a cikinsa akwai wanda ya fi ka alkhairi da ma'ana a cikinsa akwai wanda ya fi ka yana nufin manzo Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wanda wannan hadithi a kan shi mun ka aje karatun darasin mu na karshe insha Allah wanda yau za mu tashi har yanzu dai hadithi Abi Hurairah yace wa anhu radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه wa sallam. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لن تبنى لهذا رواه مسلم وعنه دقى أبي هريرة رضي الله عنه يتعالى تقار تبتا أغريسا شي أبو هريرة قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa ya ce man a rajulan duk wanda ya ji wani mutum yan yanshudu dalatan yana cigiyar wani abu nashi da ya bace fil masjid a cikin masallaci ya ce masa larar da Allahu alayka kada Allah ya mayar da wannan abun da kuke nema gare ka kuma na kada Allah ya sa a gani. Allah ce fa innal da lam tubna bi hada domin masallatai ba gina su domin haka ba bi ma'ana ba dan a rinka cigiya akan abin da ya bace aka gina masallatai ba masallatai an gina su ne domin sallah da ambaton Allah da sauran ayyukan ibada shi yasa maza ke cewa duk wanda ya ga ya ji wani mutum yana cigiyar wani abu nashi da ya bace a cikin masallaci to ya ce masa kada Allah ya mayar da wannan abin gare ka domin masallaci ba a gina shi don haka ba ko kuma domin masallatai ba a gina su domin haka ba da kuma kenan kuskure ne mutum abinsa ya bace a zo a buɗe laspeka a cikin masallaci ana cigiyar wayar ga kaza wanzu Allah ya hana maza Allah ce duk wanda ya shigo masallaci yana neman wani abu nashi da ya bace to ai masa addu'a kada Allah ya sa abin to walantana ma abu da amsa kowa a sa sauti ana cigiyar wani abu da ya bace a cikin masallaci babu shakka wannan ba daidai ba ne ba akwai malaman da suka rarraba wasu suka ce cigiya abba ai amma ana sanarwa wato wai ba a cigiya a cewa yadda kaza a cikin masallaci a wani wasu malamai suna ganin ana iya cewa amma waye yadda wani abu kaza a cikin masallaci ana iya cewa kan amma akwai malaman suka tafi a kan cewa ba a cigiya ba a sanarwa hatta da sanarwa ta jana'iza wasu malamai suna ganin cewa ba a yi balma imamu maliki ma yana da wannan magana akan cewa ba a hatta da sanarwa ta akwai tsallar jana'iza wuri kaza to ita ma malamai suna ganin cewa ba a yi a cikin masallaci saboda ka auren wasu ba a cigiya ba a sanarwa wasu kuma suna ganin cewa cigiya dai abba a yi amma ana iya yin sanarwa wallahu ta'ala a'lam wanda daga cikin wayanda suka hana gaba ɗaya kwata-kwata da cigiya da sanarwa akwai anabila da sauran malamai suna ganin cewa ba a cigiya ba a sanarwa wasu kuma suna rarrabawa su ce cigiya abba ya amma ana yi sanarwa a cewa ya bar kaza shi a cikin masallaci waye da makullayin shi da sauransu wasu suna ganin ana cewa kana amma a gurin wasu musamman anabila suna ganin cewa gaba ɗaya ko guda ba za a yi ba to kun ga daga cikin abin da hadisi ke karanta da ya nuna inna man sami'a man yanshudu dalata lalle duk wanda ya ji wani wanda ke jikiyar wani abu da ya bace fil masjid a cikin masallaci falyadaw alaihi to yayi addu'a akan sa jaharan bayyane bi kauli da cewa salara da Allahu alaika da Allah ya mayar da ita akan ka fa innal masajid lam tubna li hadha domin masallatai ba a gina su don haka ba wannan yana daga cikin abin da hadisi ke karantawa na biyu kuma daga cikin abin da hadisi ke karantarwa hadal hukuma amun wannan hukunci amine bi ma'ana ya gami sawa'un kanat hayawanan abinda ake cigiya dabba ce kama wani ya kawo sanarwa a masallaci akuyarsa ta bace ko su ta bace ko na abin da ya kama da haka aw mata'an ko wasu kaya ne suka bace a wani wuri auna kadar ko kuma wasu kuɗi na sun ka fada ana sa a yi cigiyawa ya gani au da zalika ko wani wannan babu shakka duka wannan du'a abu ɗaya ne wata dabba ce wasu kaya ne kuɗi ne ko wasu abubuwa dai ne to ba a dai cigiya a cikin masallaci a cewa ya ga kaza ko ana sarrafa na ya bace da Allah wanda ya gani ba a yin wannan a cikin masallaci jami'i annal masajida saboda gamammiyar maganar da aka ce lalle masallacai lan tubna lihada ba a gina ta don haka ba ba a gina masallaci da a daga cigiyar akuya ba ko kudi ko kuma su kaya ba a cigiya idan abu ya bace sai dai a je wani wuri a cigiya amma ba cikin masallaci ba wasu malamai suka ce ana iya hituwa wajen masallaci bakin kofar masallaci kai cigiya amma dai a cikin masallaci ba a yin cigiyar wani abu da ya bace haka malamai sun ka ambata a ƙarshen wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin abin da hadisi ke karantarwa alhadithu yadullu ala tahrimi nishadu dala fil masjid hadisi ya nuna haramcin cigiyar wani abun da ya bace a cikin masallaci da kuma wajaucin ya addu'a akan wanda ke cigiya a cikin masallaci da wannan addu'a da aka bayyana a cikin hadisi sannan kuma a wa ilamihi da kuma sanar da shi cewa lalle masallaci ba a gina ta don haka ba saboda ya hakan yana shagaltar da masu sallah sannan kuma yana shagaltar da wasu masu ibada da wasu ayyuka na duniya saboda cigiyar wata dabba da ta ɓace ko cigiyar wasu kaya da suka bace ko kuma cigiyar kuɗi mutane na cikin sallah to za a shagaltar da su da wani abu na duniya kuma ga su suna ibada wani yana daga cikin a hikimar da ta sa aka hana wannan a cikin masallaci an zo ana sallah ko ana zikiri ana wasu ibadodi ana karatun ƙur'ani sai a shigo da wani abu na duniya wanda cigiyar wani abu babu shakka al'amari na na duniya to bai kamata a ɗauki hankalin mutane ba wa'inda ke yin ibada a kan wani abu na duniya daga cikin abin da suke karantarwa akwai zahira hadisin ga ya nuna cewa annahu law araja. da a ce mutum ya fita inda babil masjidi a bakin kofar masallaci fa na shadaha sai cigiyar wannan abin da ya ɓace. to fa hu la yuhram ya haka ba a haramta masa ba tunda ba cikin masallaci ba hu laysa min al-masjid domin wajen masallaci bakin ko masallaci ai ba cikin masallaci yake ba to saboda haka ana iya hitowa bakin kowa a yi ciki amma dai ba cikin masallaci ba wani hadisi ya nuna mana ayyuka waɗanda aka tanada masallaci da waɗannan ayyuka saboda masallaci ana yin su ne domin sallah a wa zikirillahi da kuma ambaton Allah wa tilawatul Qur'an ko kuma tilawati kitabi da karanta littafin Allah wal muzakaratu fil khairi da kuma muzakara tattaunawa game da wasu al'amura na alkhairi da makamancin wannan to da wannan ayyuka aka gina masallaci ba da a rinka wasu abubuwa na duniya ba ibn kathir yana cewa su masallatai su ne mafi soyuwar wurare zuwa ga Allah duka wurare a bayan ƙasa babu wurin da Allah ya fi so kamar masallaci a cikin ƙasa saboda masallatai gida ɗakuna ne na Allah wadda ake bauta ma Allah a cikinta saboda Allah ta'ala ce fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudkar fi asmuhu a cikin gidaje akwai wa'anda Allah ya yi izini a ɗaga rufin su abinda ake nufi da an turfa'a bi ma'ana a girmama su a darajanta su kuma ambaci sunansa a cikinta haka malaman tafsiri suka ambata kun ga an yi umarni da a tsalkake masallaci daga datti da kuma magana mara kyau da kuma aiki mara kyau wanda bai dace da masallaci ba saboda duk wata magana wadda ba ta da kyau to ta dace a yi ta a cikin masallaci ba saboda masallaci ba a gina shi don haka nan ba kamar yadda an ka haramta ga ma'abuci wani abu da ya ɓace. wanda ya tsintuwa kenan wani abu da ya bace shi ma a haramta ya zo ya ci ya wannan abu a cikin masallaci na huyu yuhramu aidon domin shi ma karan kashi haka an hana alaman waje da dalatar akan wanda ya samu wani abin da ya ɓace an yi shada ya zo ya ci giyar wannan abin da ya ɓace ya ce na waye waye ya so abu kaza shi ma an hana fil masjid a cikin masallaci ya nemi mai ita wanda a zalikal fuqaha malamai su ambaci wannan wanda yake wa min an halabila daga cikin su akwai hanabila su masu ma su ambata kamar na ambata da su to saboda ka takaitar takaitawa ba a cigiyar wani abu da ya bace a cikin masallaci so da yawa wani lokaci idan ana karatu musamman masallacin juma'a za a ga wata ta aika cewa akwai ta ta bace ko kuma ta aika cewa yaron ta bace ko wani abu da ya kamata to ba a cigiya a cikin masallaci amma dai ana iya addu'a a ce Allah ya sa a gani ko kuma Allah ya sa a rashi kuma Allah ya sa a shi a wurin wuri kuma a cikin masallaci a ciki a ce jima'a abu kaza ya bacewa ya gani wannan shine kuskure ba a yi a cikin masallaci kamar maza Allah ya ambata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anhu daga abi huraira radiyallahu anhu al-idala ta kara tabbata a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lallai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa ya ce idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u idan kuka ga wanda ke saye wanda ke sai suwa ko saye man yabi'u wanda ke sai suwa aw yabta'u ko wanda ke saye fil masjid a cikin masallaci faƙulu lahu to ku ce ma mai saye ko sai suwa cikin masallaci la arba Allahu tijarataka kada Allah ya sa riba a cikin kasuwancinka wannan kasuwancin da kake Allah ya sa kakkaci riba saboda haka ba a saye ba a sai suwa a cikin masallaci rawahun nisa'i wa tirmidhi wa hasanahu imamun nisa'i da tirmidhi su suka rawaito wannan hadithi kuma imamu tirmidhi ya ce hadisi ne hasan kun ga wannan ba a yin saye a cikin masallaci kuma ba a sai suwa a cikin masallaci ko da abin da kake sai su a cikin aljihu yake kilan kamar irin kati ko na abin da kamar haka ana cikin masallaci ka sayar da kati ko kuma ana cikin masallaci ka sai kati ko na abin da kama da shi to ba a yi yanzu Allah ce duk wanda kun ga yana saye ko sai suwa a cikin masallaci to ku ce masa kada Allah ya sa ya ci riba to da saye da sai suwa ana hada su da shi ma kamar jinga kamar za a yi wani aiki sai a shiga masallaci a yi jinga to shi ma ya shiga ciki kuma wani ya ce ka gina mai gida sai a shiga cikin masallaci a yi jinga ko kuma ya ce ka buga mai gado ko kujeri sai a to a zauna cikin masallaci a zauna ana jinga to nawa za ka ba su a eh, yi kaza zan ba su a kaza dai shi ma ba a yi cikin masallaci da annal masajid da lam na li hada shi ma ba a yi ba duk ba lamarin duniya bane ba cikin mun ka shiga sai kai mun magana nawa za ka yi a cikin masallaci ya an ka ga aiki sai a hito waje aikin ga amma ka a a cikin masallaci saboda harkar duniya ta malamai suna sawa har da janga tana ciki tana cikin saye da sai suwa ba a saye a cikin masallaci ba a sai suwa a cikin masallaci ba a kulle janga a cikin masallaci sai dai a fito waje saboda masallaci ba da aka gina shi ba ko da masallaci na zagaya sai a yato waje baka ji abin malaka magana ba cewa a zo a yi tasi a cikin masallaci sai a shiga cikin ɗaya eh, an ka ga aikin sai a yato waje aikin nan ka duniya ce tun da wannan kudin za a zo ai shi ba ta yake ba ba duniya bace ba to ɗaya eh, haka aiki sai a yato waje aikin nan to babu shakka wasu malami na haɗa hada janga tana ciki ba a saye ba a saye suwa ba a kulle janga a cikin masallaci wallahu ta'ala a'lam zahirul adil zahiri hadithi ya nuna annahu ya yajibu ala man sami'a man yabi'u yana wajaba akan duk wanda ya ji wanda ke sai suwa aw yashtari ko yake sai fil masjid a cikin masallaci an ya kula lahu ya ce masa jaharan bayyane ya ce masa la ba Allahu tijarataka kada Allah ya saka ci riba a cikin kasuwancinka fa innal masajid lam tubna lil bai'i wash shira domin masallatai ba a gina ta dan saye da sai suwa ba ba don sai suwa da sai a gina masallaci ba saboda inda ya hajjin gaza a yi ko sai wani abu za a yi ko sai suwa wani abu za a yi to kada a yi cikin masallaci ba a yi a cikin masallaci saboda lamari na na duniya ai da masallaci da haraba masallaci duk abu ɗaya ne na gaba shine na tahrimul bai wa shira'i fil masjid wani hadisi ya karantar da muharamcin haramcin saisuwa da saye a cikin masallaci to wa hal yun'aqadul bai'u wa shira'u fit amla shin saye ko saisuwa yana kulluwa a cikin haramci ko bai kulluwa kamar abin da an ka kulla an ka yi ciniki an haƙa cikin masallaci duk da an ce haramun na shin ya kullu ko bai kullu ba ba wai an yadda da haramu to abin shi ya kullu cinikin ko bai kullu ba to shi ne aka magana akai ya kullu ko ko dai bai kullu ba ko ko dai a'a ya kullu amma dai abin da aka yi haramu ne ko ka ba dai ko ba bai ba to shi abin da malai ke magana akai cin yana ya kullu ko bai kullu ba ko ko ya kullu amma kuma tare da haramci fa zahaba imamu shafi'i imam shafi ya tafi da shi da yawa daga cikin malamai ilal ila inqadihi ma'a hari. cewa wannan ciniki ya an ka kulla ya riga ya kullu amma dai abinda an ka aikata haramun ne ciniki tun da an kulla ya riga ya kullu amma an aikata abinda yake haramun ne wannan shine abinda imamu shafi'i da kuma wasu da yawa daga cikin malamai suka tafi a kansu cewa cinikin ya kullu amma an aikata haramun almasajidi inna ma buniyat li ta'atillah su masallate da ma an gina su ne domin biyayya ga Allah wa ibadatihi da bautarsa bai ji saboda haka yana ba. an tustana ba ahwalad duniya a nisantar da halaye na duniya a cikin masallaci qala al imam al yana cewa wa mimma tusanu anhu al-masajidi daga cikin abin da ya kamata a kare masallatai da shi a kuma tsalkake ta a kansa akwai arrawa'ihul kariha iska na kyama ma'ana ababe masu wari na kyama ya rake su ma a kare masallaci daga duk abin da yake da wari kamar irin albasa kamar da tabbata a cikin ringin tofarnuwa da irin su gadali da sauran duk wani abin da yake da wari mara kyau ko wani magani da abin da ya kama da haka to su ma kyau a kare masallaci daga gare su wal aqwala da kuma maganganu mara kyau wal af'ala sayyi'a da kuma ayyuka mara kyau a kare masallatai daga duk wani abu mai wari da wasu maganganu mara kyau da wasu ayyuka mara kyau fa zalika min ta'zimi ya haka ya daga cikin girma mata wani shine a cikin ma'anar adina Allahu an turfa Allah ya yi izini a ɗaukaka masallatai ma'ana a girmama su idan an ka kare su daga wari an ka kare su daga mugunyar magana da mugun aiki to babu shakka an girmama su kamar da Allah ta'ala ya ambata cewa Allah ya yi izini a ainihin girma masu wallahu ta'ala a'lam wa an hakim bin hizam radiyallahu anhu qala an karbo daga hakim dan hizam yadda Allah ta ƙara tabbata a gare sa ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare sa ya ce la tuqamul hudud fil masajidi ba a tsayar da haddodi a cikin masallatai ya ce haddi kamar mutum shi wani abu sai a zo cikin masallaci a yi masa haddi to ba a tsayar da haddi a cikin masallaci ya ce haddi abin za a zo kila a kashe mutum ko kuma a yi masa bulala wala yustaka ya kuma ba a ramuwa a cikin masallaci abinda ake cewa kisasi kenan kamar wani ya cire mu wani hannu a ce a je masallaci kaza a cire mai hannu ko wani ya cire mu wani kunne a ce a je masallaci a cire mai kunne da duk abin da dai za a yi a ce kisasi na an kai kenan ba a haddi a cikin masallaci ba a kuma ramuwa shine kisasi a cikin masallaci daga cikin abin da suke karantarwa wanda ya ce rawa ahmadu abu dawud da sanadin da'ifin ya ce hadithin da'ifi ne amma daga cikin abin da suke karantarwa akwai hayo an iqamatul hududi hani akan tsayar da haddodi wa tanfiziha da kuma zartar da ita ita haddodi fil masajid a cikin masallaci sawa'un haddin nan duka ɗaya ne akana qatlan kisa ne aw qata'an ko yanke hannu ne aujaldan jaldan ko bulala ta za a yi saboda idan wani ya kashe wani hukuncinsa shine a kashe shi idan wani ya gunce ma wani wata gaba hukuncinsa shine a yanke mai wannan gaba sannan kuma akwai haddi da ake na bulala kamar wanda ya yi zina ko wanda ya yi kazafi ko kuma wanda ya shagiya kun ga aido hukuncin su bulala ake yi to kuma aido haddi ake ce masa to saboda ka ko ɗaya ba a yi a cikin wa'annan abadu muke nan. wannan hadithi ya nuna mana a hana a tsayar da haddodi a hana a zartar da haddodi a cikin masallatai wanda haddin nan kashe mutum na za a yi ko gunce mai wata gaba ne za yi ko bulalata za yi masa a hana dai a yi ainihin haddi a cikin masallatai abu na biyu daga cikin abin da suke karantarwa akwai a nuna alhikimatu fi hada hikima a cikin wannan wallahu a'alam. duk da Allah shi ne mafi sani game da hikimar da ta samu zan Allah ya ce kada a yi haddi ko kisasi a cikin masallaci ya ce duk da Allah shi ne mafi sani amma daga cikin hikimar anna ikamatar hududi lalle tsayar da haddodi ya sulufi ha lagatun surutu yana iya saduwa a wurin yin haddi a cikin masallaci idan aka ce a shigo da mutum cikin masallaci a taro a yi masa haddi to babu shakka za a samu hayaniya za a samu surutu da tsaye cikin masallaci kuma bai kamata a samu haka a cikin masallaci ba wartifawa aswat da kuma daga saututtuka duk an ka ce za a yi haddi a cikin masallaci za ka samu akwai daga sauti a cikin masallaci wanga ya ce ga wanda za a yi wanga ya ce ai mai kaza da sauransu za a gani za a yi hayaniya a cikin masallaci kama annal hadda kamar yadda lalle masallaci kada ya lothul masjid yana ya lalata masallaci bidamin da jini yan ka ce za a yi kisan mutu a cikin masallaci masallacin zai lalace da jini idan ka ce za a gunce wata gaba a jikin mutu a cikin masallaci masallaci zai lalace da jini au yi ko wani sa mimma ya kharuji daga cikin abin da zai fita a cikin mutum da za a yi ma haddi mimman yuqamu ne alil haddi daga wanda za a yi ma haddi ko jini ko duk wani abu da zai fito daga jikin wanda za a tsaye suwa ma haddi yana yi wa lalata masallaci to aka nisanta da masallaci game da wannan ala ce wannan yana yi wa tana daga cikin hikimar ta sa aka ce ba a haddi ba a kisasi a cikin masallaci duk da allah shi ne mafi sani game da hikima abu na gaba alhadithu ya dullu ala ya kamatul hudud fil masjid hadithi yana nuni akan haramcin tsayar da haddodi a cikin masallaci li'annan nahaya ya kata da tahrim domin hani yana hukunta haramci qala fi muntaha mala ya faɗa a cikin ha, ya ce wa yuhramu ikamatun haddi bi masjidin an haramta a tsayar da haddi a cikin masallaci li hadithi hakim bin hizam saboda hadithin hakim dan hizam wa domin dumiya hakan la yu'manu ba za a amintu min hudusi ma ya lusul masjida daga faruwar abin da zai lalata masallaci ba idan aka ce za a tsayar da haddi a cikin masallaci ko kuma za a yi kisasi a cikin masallaci to ba za a amintu game da lalata masallacin ba ba ma ke zan masallacin ya lalace da datti ko kuma ya lalace da jini ko kuma kazanta ba ma ke wani za a yi ma wannan hukuncin zai yi tsari ko kuma zai yi kashi to saboda babu tabbas to saboda ka shesa aka nisantar da wannan daga ainihin masallaci wallahu a'lam wa an aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga aisha yadda Allah ta ƙara tabbata a gare ta tace usiba sa'dun yawmal khandaq sa'du ranar handak handak wani rami ne da manzo Allah ya ce a gina a gefen madina domin kada makiya su shigo su cutar da madina ko mutanen garin madina to a wannan lokacin aka samar da sa'ar da wasu raununnuka to shikenan fadaraba alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khaymatan sai maza Allah ya ane aka masa hema fil masjid a cikin masallaci li ya'udahu min qaribin domin ya rika zuwa gaida shi a kusa kusa ba tare da ya tai nesa ba sai maza Allah ya kawo shi kusa da shi domin ya rinka zuwa yana gaise ba tare da ya dogon tafiya ba kun ga sa'ad din nan kuwa sa'ad bin mu'az sayyidu qabilatu aus shine sa'ad ɗan mu'az wanda shine jagorar shugaba na kabilar aus wanda yana daga cikin mutanen madina kuma yana daga cikin masu falala daga cikin sahabbai babu shakka yana da falala saboda falalarsa ma shi ya samu Allah ya jayo shi ya kawo shi kusa da shi domin ya rinka zuwa ya gaida shi ba tare ya tafi mai nisa ba to kun ga wannan hadisi ke ya nuna ana iya jinyar mara lafiya kenan a cikin masallaci kamar za mu gani a cikin abin da hadisi ke garantawa wa fil hadith a cikin hadisi ya nuna akwai dalalatun nuni ala jawazin naumi akan halaccin yin kwana fil masjid a cikin masallaci kenan ya halitta ayi kwana a cikin masallaci wa baƙa'il da fi da kuma zaunar da marar lafiya a cikin masallaci shi ma ya halitta a ajiye marar lafiya a cikin masallaci wa in kana jari'an ko da marar lafiya da yana da rauni da an kai masa to ya halitta a ajiye shi a cikin masallaci a yi jinyarsa sai a iya kokari a wurin ganin cewa wani abu bai samu masallacin ba na kamar kila jini ko kuma datti amma da ya halitta a yi jinya mara lafiya a cikin masallaci ko da mara lafiya din yana da rauni a cikinsa tun daga manzo Allah ya ajiye sa'ad a cikin masallaci kuma yana jinyarsa abu na gaba daga cikin abin da suke karantarwa bihi taqdiru ahlil fadl a cikin wani hadisi ya nuna mana girmama ainihin ma'abuta falala wasabiqatu fil islam da kuma girmama wa'anda suka rigaya a cikin musulunci watanzilihim manazilahum da kuma saukar da su a matsayinsu ba su matsayi irin nasu mina shafakati na tausayi wal inayat da kuma kulawa da su wat takrimat da kuma karrama su kenan mutane ma'abuta falala hadisi ya nuna a darajar tasu a girmama su a mutunta su da waɗanda suka rigaya a cikin musulunci wani hadisi ya nuna a ainihin girmama matsayinsu ta hanyar tausaya musu kuma ba su kulawa da kuma ainihin karrama su kamar wada manzo Allah ya masa'at a cikin wani hadisi ya nuna fihi hadhihi al-fadila a cikin wani hadisi akwai wannan falala da da agga sa'ad bin mu'ad radiyallahu anhu wanda abin da ya samu wani eh, limawa limawa limawa kifihil karima fil islam saboda matsayi da agare mai karamci mai girma a cikin musulunci shi ya samu wannan falala saboda matsayin da agare a cikin musulunci to shi ya sa'ad ya samu wannan ainihin falala har manzo Allah ya jayo shi kusa da shi ya kawo shi a cikin masallaci a shi domin jinya wanda da aslama bi islamihi qabilatuhu hakika kabilarsa shi sa'ad ta musulunta ta sanadiyar musuluntarsa sa'ad yana musulunta sai kabilarsa suka ainihin musulunta jami'an gaba ɗai hom banu abdul ash'al kabilar tashi kenan banu abdul ash'al walahu kalamun yana da faɗa a ci wa makamun karemi yana da matsayi abin karramawa yau ma badrin ranar yakin badar hina mastashara nabi sallallahu alaihi wasallam sahaba fil filkita lokacin mazu Allah ya shawarci sahabbai game da ainihin yaƙi to yana da a faɗa a ji yana da kuma matsayi kuma wallahu hukumun fasilun fi bani ƙwaraiza kuma yana da hukunci mai rarrabewa wanda da ya yi hukunci magana ta riga ta ƙare a cikin bani ƙwaraiza wali za ja a fi fadlihi a hadithun kafira saboda wanda ne ya sama hadisai da yawa suka zo suna magana akan falalar sa'ad da yawa an samu hadisai da suka zo suna ainihin magana akan falalar shi sa'ad din saboda wannan matsayi da yake da shi a cikin musulunci lakin kuma yake na wani hadisi yanar duk wanda yake da falala a cikin musulunci to ya kamata a girmama shi a mutunta shi ta hanyar tausayawa da kuma kulawa da kuma karramawa a cikin wannan hadisi ya nuna ainihin bayani akan matsayi matsayin masallaci a farkon musulunci wanda wa annahu laysa lis-salati faqat masallaci ba wai ana yin sa ne dan sallah ba kawai ba wai dan sallah ɗaya ake gina masallaci ba a'a ana gina masallaci domin sallah sannan kuma wa inna ma talaqqa fihi al-ulum ana haduwa ana jefa ilimin muka a cikin sa wanda bancin sallah ana tuwa a taro a cikin masallaci a ba da ilimi a ɗauki ilimi wato uqadu fihi rayat ana ƙulla tutoci na musulunci a cikinsa shi masallaci wata fuddu fihi husumat ana walwale husuma a cikin masallatai idan ana husuma akan zo a zauna a cikin masallaci a yi a walwale wannan husuma wato uqadu fihi mushawarat ana kuma kulle shawarwari na addini a cikin masallaci kamar mitin a zo a zauna a cikin masallaci a zo a yi mitin game da abin da shafi wata matsala ta addini kun ga duka ana yi ana zauna a cikin masallaci a yi mitin game da abin da shafi harka addini kuma wa tuhkamu fihi jami'ul umur ana hukunta dukkanin al'amura na ainihin addinin musulunci a cikin masallaci to kuma kina masallaci ba wai an gina shi ne don kawai a yi sallah ba an gina masallaci ne domin sallah an gina masallaci domin zikirin Allah shine ambaton Allah an gina masallaci kuma domin ainihin a rinka muzakara ta harkokin addini da kuma ilimin muka a watsa ilimi da kuma walwale wasu ainihin husumatu ke faruwa da kuma shawarwari shine mitin game da wacce hanyar za'abi abu baka zana addini ya ci gaba da kuma ainihin hukunce-hukunce na addini duka ana zauna a cikin masallaci a walwale waɗannan masaloli da fatan Allah ya samu dace wanda yake kamar nan za mu ta da karatu insha Allah abin na faɗa da a cikin abin da na faɗa daidai a cikin wannan karatu na roƙo Allah ya ba mu lada mu duka fuskar kuma na roƙo Allah ya shafe mun karanci ilimi ne ya kuma shafe shi a cikin sukatan sun saurara wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh